auren su auren su da wani sai wani. Ya kuma ya kika dawo? Ko ba ta dai ba zan yi ba? Ba na son ga ka fita ne. Wato ina mamaki fa'iza. Sai na ga duk abin da na miki kina ta murna. kuma kina ta kokari kiga kin yi min wasu abubuwan da zan ji daɗi sabanin samira duk sanda ne mata alkhairi zai yi wahala bata saka mishi da sharri ba ka san fa ni ma fa ina da kishi fa ba na so kana min maganar samira na sani fa'iza amma in kika kula maganganun da nake faɗa kan samira ai ba yabo bane ina faɗar irin damuwa da na samu kaina ne a lokacin na tare da ita duk da ƙaunar da nuna mata a duniya duk da na san baban alkhairi kake faɗa a kanta ba ina da kishi amma ban sani ba ne ko ba karɓe ni duka hannu biyu ba ne ko ɗaya ba al'ada ta bace ne ƙarya abin da nake gaya miki gaskiya nake gaya miki da gaske kin cike min dukkanin giɓin da nake jin na rasa shi a soyayyata da rayuwata to amma ban sani ba ko ba zan iya mantar da kai abin da ya faru a baya ba ne Pfizer ba zan iya yadda na fita kina cikin wannan yanayin ba. Yanda kika faranta mara ya kamata a ce ma idan zan fita na tabbatar da ke a cikin farin ciki. Da haka na haƙura in koma ciki tukunna har sai mun daidaita sannan zan sake fita. To don Allah ni dai alfarma ɗaya nake nema a gurin Ka ka daina min maganar Samira ni kuma zan yi ƙoƙarin mantar da kai dukkan abin da ya faru a baya. Je ciki, je. yin salada sautu ne auren so da wani saiwa ne ga wani ya gwada shi bai dace ba na'am hindu ka san ina da zafin kishi dauriya kawai nake yi to ainihin ban ga wani abin kishi a nan gurin ba hindu samira ba ba wani santa nake ba ke kin sani ke nake so kawai dai ina yi mata haka ne saboda abin hannunta a'a to ai bai kamata ta dinga kushe ka a gabana ba eh haka ne to amma hakuri zaki gaskiya saboda ko kuma ina ga abin da zai faru kawai ki dan dakata da zuwa gida kin ga idan kika daina zuwa gidan kin ga duk wani abubuwa ma balle ne ke balle balle ba ta kin gani ko ka san ƙawata ce Idan ta ga bana zuwa, za ta yi zargi ko akwai wani abu tsakaninmu. Kawai ka sake ta ni aure. Kuma haka ne. Auren su abin bida ne. To ina ga abin da za shi Ina ga zan shirya tafiya da da ita. In so idan na ji na dawo duk abin da za yi. Insha Allah. Sai yi haƙuri mijina na hana ka fita ofis ko da kima ko ka ko ba to ai kai mai kuɗi ne tunda ka tara mana wai ce miki mai kuɗi ne sosai ma kuwa to alhamdulillah ala zalika alhamdulillah ala kulli hal shi abun gode hauran so ah, alhaji ne abin Assalamu alaikum. Abba, in zo ne? To, ni da wa? To Allah ya saka da alkhairi. To shi ke da insha Allah. To Allah ƙara lafiya. A ce da umar na godiya. har na matsu a gama wannan inji me yake faruwa ke zama me ce wai ya sai mana tikitin jirgi za mu tafi Kano da ke ya fi ji daɗin abin da kika yi gaskiya ya yi matuƙar jin daɗi shi sa ya ce wai gwara mu tafi mu ɗan je mu shakata mu fahimci juna saboda ya ga alamun a nan ɗin wayo da takura kaza kaza shi kuma bashi da umma a gida ai alhamdulillah amma ne da ummul kai da zamu tafi ko a'a ya ce ba ummul kai mu bi kawai zamu tafi insha Allah akwai kin manta umar kayar bodin za ta koma kuma jibi jibi za su koma makaranta ya ce za su tafi da ta jigawa akwai yan uwan a jigawa idan suka je suka dawo kawai sai su je ta makaranta kuma makaranta ai ba wata nesa ba ce ta kusa ce kuma makaranta islamiya ce za mu ringa zuwa mana kai mata ziyara a kai in mun ga dama duk sati zan iya zuwa haka ne ka san ba na so a dinga nesa da umar kairi amma tunda makaranta ne ya zan yi Ubangiji Allah ya tsare ni ita duk inda take kuma Allah ya bata ilimi mai amfani. Amin ya rabbal alamin. To yanzu an bani dama zan iya fita? Ah, na baka dama ka fita. Mhm. Amma ka kula da kanka. Insha Allah. To Ubangiji Allah ya tsare min ka Allah ya damun da kai lafiya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allah ya damun da kai mijina. Amin ya rabbal alamin. Allah ka gaishe ki sosai. Kamar godiya. Ba ba. Ko ya ganki ba tambaya. Kin yi dacen tarbiya. Aure mataki gare mu ya zama garkuwa. Gwanar ne. Me haka ne Wannan gilas na siyo miki ne ina son ki saka. Saboda bai kamata a ce ni kaɗai zan dinga saka gilas ba. Ɗazu ne kuma da na fita waje daga wata yarinya ta sa gilas sai na ga bai dace a ce ina da mace kyakkyawa irin ki ba. A ce ni ina sa gilas ke ba ki sa shi sa na ce bari in siyo miki domin ki sake dinga burge ni. Hmm. To hakan ba zai taɓa burge ni ba, kuma ba zan sa ba. Yanzu duk dai na fuskanci Kina yin wannan abin ne saboda akan yarinyar nan. Har yanzu baki jin fushi da ni ba Ai ka fadin na ko sanin tasha. Bari in gaya miki dalilin da ya sa ba na son zaman yarinyar nan a gidan nan. Kin gani ban taɓa aure ba. Ban taɓa haihuwa balle a ce na san matsalolin yara irin wannan kin ga yanzu a misali yarinyar nan kina santa idan na kawo ta gidan nan gaba na ba za ta bani dama in ji daɗin rayuwata ta aure a tsakaina yadda nake da amarya ni ango ba kuma yarinyar nan idan ta yi wani abu wanda ba daidai ba idan na taɓa ta kin san dole abin zai shiga tsakanin mu da ke dole za ki ji haushi akan na taɓa miki yarki to wannan dalilin ne yasa ba na son yarinyar na shigo gidan nan wani yanayi to inda haka ne ni akwai wani tsari da na zo da shi na son za mu tafi Kano da ni da ke za mu je za mu tafi mu je mu shakata mu huta to bari ma gaya miki ma ba za mu sauka gidan kowa ba a hotel za mu sauka saboda hotel ne zai ba mu dama mu dinga fita yadda muke so mu huta yadda muke so bari in faɗa maka ka ji da wani. ba inda zan ji duk wani farin ciki da zaka bani bai kai na ga yarinya na a kusa da ni ba ummul kairi saboda ita ce farin ciki na kuma na fi son ta sama da kowa a rayuwata eh, shi soyin ya samu tangare da a ko'ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya me ke faruwa ne me yake faruwa da ni kuma ya canza ta sauya a fadar suna ba mai karfi yana da karfin sa a bincika mai zauna da masu rauni ba mai manta da bai rasa shi ba a wurin su a wurin su abin bida ne Da haka? Gaskiya ni na gaji. Na gaji. Mene miki da kike kin gaji? Eh mana, ai ba na taɓa ganin ka a gidan nan sai ka samu matsala da Samira. Yau fa na zo gidan nan ba, so bi ina zuwa gidan nan. Eh mana, sau bi ka zo gidan nan kuma na tabbatar da ba matsala ce tsakaninku da Samira ba. Ba za ka zo gidan nan ba. To kin ga ni da yanzu wannan ba shine ne kana ba. Matsalar dai shine wannan plan ɗin da muka riga muka shirya. ya riga ya rushe saboda na yi mata magana amma na kama ba ta rasu wanda abin da na gaya mata to yanzu a matsayin ki ne a mace sa na zo gurin ki domin nemi shawara a gurin ki to sai ki wani plan wannan na ga alama kamar ba hmm. a matsayinka na namiji kawai ka mata dole ka tirsasa ta sai kun tafi kai anya Samira za ta dauki wannan abin kuwa au ba za ka iya mata dole ba to yayi kyau kinga Aure na so kowa yake fata domin farin cikin rayuwa, zafin abokin rayuwa, koko abokiyar rayuwa, wannan yana gurin zuciya. Abarwarai, abarwarai, abarwarai abin da yake so. so hauren so so amin wa alaiki salam umar kai lafiya lau umar kai ya gida ya school din masha Allah na banki Ok, ya fita? to in ya dawo ke kira na waya sai ki haɗa da shi. Kano kuma? Yaushe za su Kano? Oke gobe? Ayya, ke kuma sai na zo na ɗauke ki kin gani gobe sai ki zo ki fara samun hutun makarantar kyanan ko? Wani ko kuma? kan kare yaushe aka ce za ka gina da su jibi wace to ba damuwa idan abban na ke dawo ki kira na waya sai na zo ni na binki kafin a kai ki makaranta ya na kin fito nan kuma muna cikin muna zaune muna magana kawai na zo na waje ne ina ɗan yin tunani na ga ya dace mu tafi karan nan tare saboda na ga idan na je can zai iya bani farin ciki da jin daɗi da kwanciyar hankali na ɗan rage wata damuwar ko mu tafi kano to amma ke ɗin ce kwa ni ɗin ce mana na ga ɗazu muke maganar nan kike nuna min cewa ba za ki je ba to shine abin yaban mamaki me yasa saurin canza tunanin ki zuciya na mana kawai na yi tunani na ga hakan ya riga da ya dace ne haka yanzu kaga ko jibi za mu iya yin tafiya ko gobe amma dai da sun samu ne madafuwa ne a ni kam ai na riga na shirya tun da dama ai na taso da magana to amma abin da zai faru Allah ya kai mu jima za mu je. To shi kenan ba da ma idan ka shirya ne ma ya shirya nake. Ita mai yaudara da halinta aka gano ta sauya a faɗar suna ba. Mai ƙarfi yana da sa a bincika bai zauna da masu rauni ba. Kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba. Auren su bawan Allah bawan Allah bawan Allah